حيث أننا انتهينا من دراسة آجال الترمذي في الوقت الماضي فهذا اليوم سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بالكتاب الثالث في ترتيب كتب السنة أو الكتاب الثالث في ترتيب الكتب الشرع كتب الشريعة الإسلامية لأن لأن العملة عندنا القرآن والسنة القرآن هو أصح كتاب ثم بعد ذلك يقال أصح كتاب بعد القرآن صحيح البخاري ثم بعد ذلك صحيح مسلم ولماذا أخرنا صحيح مسلم وقدمنا جامع الترمذي مع أنه طبق طبق مع أنه منطقيا هو المفروض أن ندرسه قبل الترمذي ذلك أننا سبق أن ذكرنا أن الكتاب الترمذي فيه ميزة هذه الميزة هي يبين الخلاف لأن الناس هنا لم يتعودوا الخلاف إذا حصل الخلاف بينك وبينه أو بينهم يقدر هذا يقدر هذا هذا وذاك يقدر هذا وينشأ آه، الخلاف الكبير وينشأ المصبات والتفكير لذلك درسنا جامعة الترمذي لأنه من أول ما بدأنا بدراسة الترمذي كتاب الطهارة كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب التصوف، كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب البيوع إلى آخر العبادات ما من مسألة أمر بها إلا يقول واختلف العلماء وقال بعض العلماء حتى إن في بعض المسائل الصحابة بأنفسهم يختلفون فيقول أبو بكر كذا وعمر كذا هذا يعودنا ويعلمنا الصبر أنه إذا اختلفنا في الفهم ليس ذلك يعني انني تقتلها او تقتل فلانا او آه، نسبب لانفسنا المشاكل المفروض اننا نتفاهم نصبر على بعضنا ونتفاهم مع بعضنا حتى نستفيد من آه، بعضنا هذا يستفيد من هذا وذاك يستفيد من هذا الان سنبدا اليوم في هذا اليوم الاخر المبارك هو يوم السبت الموافق كم 19 من شهر ذي القعده سنة 1420 الموافق ماذا 6 في شهر يناير سنة سنة 2002 نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الحياة المباركة القادمة كما بارك لنا في الأيام الفاتحة قال كتاب الإيمان بل الآن كيف يقول أول ما يجب على المكلف تسليمه هذا الكتاب اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بالنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب صحيح ولكنه اشتهر بصحيح المسند والشرط الذي سنعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى شرط الإمام النووي الإمام النووي إذا أردت أن تقف على تاريخه بالاستفاضة فعليك بالمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي هكذا ذكره السيوطي نقتصر ما قاله ثم بعد ذلك نبدا لاننا نريد ان نعرف ما مدى ثقه النسل بالامام قال نسب الامام النووي وفضائله هو الامام أبو زكريا مؤيد الدين يحيى بن كاف ابن مريد بضم الدين وكسر الرائي ابن حسن ابن حسين ابن جبار النووي ثم دمشقي محرر المذهب فشافعي وشيخ البخاري المستشار شيخ العين حنفي ومن مشاكل شاكين ذاك محرر المذهب shi ne wanda ya harrara ya tattace mazhabin imam shafi ya yi gyara a ciki ya tabbatar da abubuwa wa muhaddibu wa muhaqqiqu wa murattibu imamu ahli asri ilman wa ibadatu. imamu an-nawawi ba malamai da suka tsara ilimi ba aiki ba ko kuma masu ibada a kan jahili suka ce ya Allah ya hoye masa ilimi kuma da aiki wa sajjida awalihi ورعا وقيادة qiyada أبام a zamani yake shine shugaba a wajen tsaitsayi da jagora da فدونه واسطة الدعاء والجوهر السراج والحاج فإنه يخفى الكوكب الأبهر فأمسكي عابد العلماء وعالم الحبان عابد العلماء yace yana cikin manya-manyan malamai masu ibada ba wai malamai da bisa tara ilimi kai ba ibada ba aka fi ba ba shi da cewa hadin ulama a cikin malaman masu ibada wa alimul kufar a cikin kuma kufar masu ibada masu tsarkake zuciya tattace zuciya masu bautan Allah kuma malami ne ba jahil ba kan jahilci ce wa zahidul muhaqqiqina yana cikin kufar masu duniya manya-manyan malamai wa muhaqqiqul kufar لم تسمع بعد سادئنا بمثله أذن ولم تر ما يداني عين واجمع له في العلم والعبادة منكم النوعين الله يقول لك يا البركة كل رأي وصف كبو أربعين دبيرة يا الدنيا أما البركة أن الله يتبع كبو أربعين دبيرة وانا بوليا أسكارات أمي فتاة من أخبار duk littafin da aka ce ba mun zama yi in karanta za ka tabbatar cewa wannan malamin Allah ya hore masa ilimi Allah ya hore masa kana cikin manyan manyan tsufaye manyan manyan dufat manyan manyan malamai manyan manyan mafiyin Allah wanda sun gina komai a kan ilimi yana da littafin riyadu salihin duk wanda ya karanta riyadu salihin ya zai tabbatar da cewa imamu nawawi babban malami ne Allah ya hore masa ba za mu iya kawo jamar su sosai mu ba shi hakki sa sai wanda ke so sai zai karanta a littafin da su kawo jamar manya manyan malamai inda aka ta aka faɗi duk abin da Allah ya koya sai ma da ya ce kitabu iman littafin imani ma'ana awwal ma yake alal mutallaqin tasbih imani farkon abin da yake wajen a kanka da inganta imani ko wannan imani a gaɗe na aka ɗaukuri a gyara in kai wa imanin ka sai su ke na kashi da ita albarka ka shiga cikin alkhairi albarka take nema alkhairi take nema lada take nema duk wani bawan Allah tun daga annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai duk wanda ya addu'a sai yake wa la ibadi illa Allah wa la ilaha illa ne ni gudu wa ko kan mun ne maza mata to in kai mai imani ka sai har imani ka yi inganta kana shi zaka shiga cikin addu'a bayan Allah na kwarai amma in imani ka ba shi da sai akwai tangarda a akwai rawa ba tabbata to shi ke nan kowa maka ba zai tafi lafiya ba cikin rayuwar duniya kisa da sihan da malam ya maka ce awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imani sai ke kitabul imani littafin imani babu bayanin imani yake babin da ke bayanin menene imani wal islam menene musulunci wal islam menene islam mana maratibu dinin salam matakan addinin musulunci guda uku farawa da imanin musulunci da imani sa'annan da isbani wa'annan su ne matakan addinin musulunci duk wata matsala da ta zama addinin musulunci karkashin wa'annan wa wujubul imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala da kuma bayani cewa wajibi ne akan dukkan musulmi ya tabbatar da kaddara ta Allah madaukakin sarki wa bayanu dalil ala tabarri mimman la yu'min bil qadar da bayanin kuma cewa duk wanda bai yi imani da kaddara ba ka barzanta shi kace ba ba shi ba shi ba وإغلاب القول في حقه أنا السبب أنا أول مجانا أكرم بقى أجل مجانا حتى كل وند الإيمان فجرا كما جد زام المغني فكر لما نريد بعد أكتب الفجر فجاء إلى القضاء والقدر لأجل قال أبو الحسين الكنية إلى مسلم أبو الحسين يتيم وعليه أبو الحسين سيأتي مسلم ابن الحجاج al-Qusairi qala fi ma Abu al shi ne fadi to muslim mun hada akbara sura da bin sahaba rahimahullah Allah ya karba abin da ya fara shi bi na nabtadi da kai da Allah da ba ku fara wa iyyahu nastaki shi kadai ya san mana wa ma tawfiqna illa billahi jalla jalaluhu ba ma kuma mu wa ka kowa sai Allah mai jalla jalali daukakar Allah ya ta dauka bayan ya faɗi haka sai yake قال حدثني أبو خيثمة إمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أو يعمر يقال يحيى بن يعمر بفتح الميم أو يعمر بضم الميم كله صحيح ها وهو السند لكن في هذا الزمن في كذا حين فأنا كنت في وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهم أذو أم حدث أول كينا قال كهم فيشيخ أبو فيسما نو فيشيخ أبي الله معنى يا رويت وانا حديثي هذا شيخ النقل ذا عن ابن بريدة مدار الحديث على كعبة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال يسي يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة ma'abadun al-jahali ma'abadun al farkon wanda yayi magana ai awwalu man kana bi nafi al-qadari farkon wanda ya faɗi ya kore kadara ta daga madaukakin sarki a cikin basara ne معبد الجهل معناه يقول قد يقول الكدر اول من قال بالكدر انا كنت الكدريه الكدريه حديث في الكدريه نجيب هذه الامه ما من انما انا اول من قال بالقدر او بالقدر اي اول من قال بنفي القدر معناه نفي القدر ابن في شيء وي الله مره قلبي في فن ابن في زي او كبا سي لوكاشين او ان الله بي سي اما الله يزم zama ya san jikin fil asar ya ya haɗe shi ya tsara shi ya san lokacin da ba ma'ana karatun nan da muka fara da asali yanzu yanzu Allah ya sanya a wajen amma kafin mu zo mu fara ba ya fi ilimin Allah shine da suka ji wannan magana sai abin yayi musu wahala to ga ina za mu samu waraka fan talaqatu sai sai na tafi fan talaqatu fi'il wa fa'il ai ana fan talaqatu sai sai na tafi ana in aka samu fa'ili fan talaqatu ai fi'il ma'ruf wa fa'il طيب ما موقف أنا قال الضمير الفصل فانطلقت أنا وفلان أسكن أنت وزوجنا كنت أنا أتناوب أنا ودار من الأسفار على حد قوله في الخلاصة وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فصل بضمير المنفصل على حد أسكن أنت وزوجك الجنة فانطلقت التي سنفسي أنا مين wa umayd ibn abd alrahman ni da umayd ibn abd alrahman in su kama hanya siriya siriya siriya alfimiyari hajjaini aw mu'tamirai da muka ji wannan magana tana da nauyi sai muka kama hanya muka tafi za mu aiki haji ko aiki umra don mu samu wadansu cikin manyan manyan malamai ko tabi'ai ko manyan manyan malamai na sahabbai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu samu warakan wannan matsala a wajen saboda matsalan ta yi muna nauyi wannan wanda zai kawo wannan bid'a matsalar ta tamu ya aw ni. sai muka kama hanya za mu aiki haji ko umra fa kulna sai mu mudi ay qultu ana wa ladhi mashaytu ma laula fina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma da za mu hadu da wani sai su tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alna mutambaye wannan al'amarin mu samu waraka amma ya kudu haƙula a yi kadari mu tambaye dangane da abinda wa'yan ke fada dangane da kadara ma'ana kore gaba da ilin Allah sanin Allah kan akan kuma sun zo da fi suna kore wannan فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخل المسجد yake sai aka yi dace muna shiga masallaci sai ga Abdullahi da Umar dan Al-Khattab ashadu nas hibban fi ittiba'i sunnah Fakta na ana wato shi ana kuna kama da kandamna an ana fi ma sauka hakta na ana wato shi yake shi mutsaci fata da ya zuda mashi da ya zuwa kuci muka sace fata abin da muke nema ya samu yanzu za mu samu cikakken bayani nan da na bukara abin nema ya samu ba za mu yi sakaci ba sai ya zuwa mai zuwa kuci muka sace fata أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكرام إليّ shi wanda ya faɗa yake fanfalaka shi ne wani ne ya haifi da amal sai muna haduwa da suka zo sai na kyauta zaton cewa abokin da kika ya zai bar magana gare ni don ya san na girme masa muna fi siya magana kuma na da jara na da karfin hali sai ya bayani idan ko in gaban larabci ko da larabci na tambaya ba na jin shakka ba na jin tsoro ba na jin komai sai na zai cewa haka alfarin yin kasance shi sa ban taurare shi ba ban tambaye shi ba ban nemi ilimi ba gaba ɗaya sai ban zanen kafan na sahibi sai ya kiran karama ilimin fa sai sai nace ya aba abdurrahman

إنه في وحيد الأمر ضمير الشأن إنه أي لي ضمير الشأن يد الأمر به أبدا كسجيب أبدا يفاو قد ظهر قبلنا ناس كتير قبلنا وجمه قبلنا بنمه وعزبك أن يكون بينا يقرؤون القرآن wa yatafaffaruna na ilm suna karatu al-qur'ani kuma suna koyi ilimi suna bin diddigin ilimi suna bincike suna neman ilimin fiqh suna neman bayani suna binciken ilimin da ke koyi suna da binciken ilimi mai wahala mai ko suna ma'ana masu neman ilimi ne duk wata matsala sai sun yi bincike akan har su tabbata wa yatafaffaruna al wa a kara mai yi da sai bayyana labarin suna kaza suna kaza a cikin abin da suke yi masu na fariyar umuna suna riya a za'amu masiyyar sultan za'aman da dina allah yi su ai suna riya cewa suna fada cewa allah kadara ai babu babu kadara ma'ana duk abin da ya faru yanzu da ya faru allah ya san shi kafin ya faru allah bai san shi bai kadara shi bai halitta shi kafin lokacin ba wa annan al'amura unnusun أي وأن جميع الأمور استئناف أنصر يعني استئناف تقول الواو للاستجماع أي كوم يزيد يفعل يضعف هذا يزيد الله باب وغي باب ومسجع الله وأن الأمر أنف أي الأمر فاروا يفعل إذ لوك سند أتفاريك لوك سند الله يفعل قال يسكي الله بيان سي عبد الله الأمر fa'iza laqita ula'ika in ka hadu da waɗancan mutanen irin fa akhbiru ka ba su labari ka sanar da su ka ce ne da su anni bari ummi ka ce musu ni abdullahi dan kuma na barranta da su ba ne ba su ayi bara a tsakani na da su da sun kawo bid'a da addini ba zai karba ba shari'a ba ta yarda da shi ba ba ta ba وأنهم براء مني ثم باتوا بالي بالي بالي فأنا تسير بالبيان والذي يحلف به عبد الله الأمم أبن عبد الله بن عمر زي رضوى كشف لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر في عبد الله بن عمر رضوى كشف والله إذا ذاك من ذاك الدنيا تأذرفه

إذ طلع علينا رجل إذ فجائية طلع أي ظهر وبين وأتى إذ فجائية وترانا ومنا ذنوب من الله صلى الله عليه وسلم سيدا في ورمت يا بين منا يا منا abin mamaki shi ne yake rajulun wani mutum ba sai da shahidu bayanin iyali mai tsananin farin tufa tufa ta fara tas ba alaman kura ko rashin duba ko ta cewa ko kuma mace fa'a gashi nan ya fito da farar sifa ba alamar matafiya wannan kamar yanzu aka goge ya fito da shi masallaci ko da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shadidu sawadi sha'an ga gashi kuma baki kir ga baki kir gashi baki kir kuma sifa ta fara ba alamar matafiya la yura alaihi asar safari fa alama cewa wannan tafiye matafi da ya sauko mota ko jirgin sauko za ga alamun da ta samu ki ba ga alamun wannan da tafiya ya fito ba za ga ki yadda aka wannan mutum babu alama cewa wannan matafi amma duk da kuma wala ya arifu min da ahad kuma ba ba wanda ya sauki a cikin wannan ba mutumin ne ba mutumin wajen nan ba in kuma ba mutumin madina ba ko ne zuwa yi in kuma zuwa ya kamata a ga alamar tafiya babu ko tsaya ba wanda ya san shi da mutumin wajen ne da mun san shi to in ba wanda ya san shi zuwa yayi wajen manzon Allah in kuma zuwa yayi ko tafiya kai nan zuwa kan kofar Abuja za ga alamar cewa wannan tafiya mata fiye hatta jarfa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dai muna kallo abin ya ya rikitar da muna zaune sai ya zauna ya bi dab da kullu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai dangana kulwar zuwa kullu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila مجموعها غير داخل في الحكم سرت من الجامعة إلى المدينة na tafi daga jami'a zuwa birni ta ce wata kila da kai gidan mutane ke tsaya amma sirtu min aljami'ati hatta almadina mana na tafi daga a sai da shi da har cikin birni akwai kuma tsakanin ila da fa asnada rukbatani ila rukbatani sai dan garbuwa sa zuwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa in ta saka amma ya kusa da shi gab da gwiwar manzo Allah ya tsaya ya zauna wa wada'a kaffaihi ala fatidai aw fikhazai sai kura ya sa ai kaffai nan tsini ala fahibai da ya zauna sai kura tafuka ta guda biyu a akan cinyoyin ta guda biyu zama mai neman ilimi zama na ladabi kamar zaman tafiya haka wa qala kuna kallon shi ne wannan al'amari banda ba ko mutum ba wanda zai zo haka farko dai ga shi ya zo cikin su da kamar da shi nan ba kashi ba wanda zai yi mutane Madina ko ba a alama tafiya kuma yanzu zauna zaman da ba wanda zai yi zauna haka sai da manzo Allah suna da sai saboda suna jin nauyin da Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai tsoron Allah ya fita muka guda biyu aka tinyo sa guda biyu sa'annan sai ki ya Muhammad ya harfu da'i Muhammad na da rasul ki ko kabiru adu Muhammad وأبوه المضارع مرفوع لتجاوزه من أثر الجازم ولا مدرس تمر على ما على ما قلنا محمد مفعول به ولا مدرس من أثر في آخره قال يا محمد أي أدعو محمدا يقول إكار الكتاب فودك في أول رمضان يا محمد مسألة تجد يا محمد أخبرني عن الإسلام إن سكبال الأبراج أخبرني علمني أخبرني قل لي an yi sifin islam mafan islam ka fara gani menene musulunci ina so ka yi min bayani game da musulunci menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu wa sallam yake al islam an tashhada an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin wannan mamaki da suka yi manzo Allah shi ma ya wannan ko ko a'a da zuwa manzo Allah ta kowa ne eh manzo Allah ga kowa ne ko me kike me kike hujja eh? daga tambaya ya ba shi amsa wannan mamaki da sahabbai suka yi din manzon Allah shi ya san wane ai ba san ne ba don yake aka nuna man zai annu Allahu wa rasuluhu a'lam sa'ad da sai bayyana kin daga zuwan jibiru manzon Allah ya ko sai da aka gama wahayin aka gama tattaunawa aka gama karatu da bitan daga zuwa ya mai tace hujja akan haka a taku da kasa ya zama mala'ika ne to babu laifi fara الإسلام كما قال الله تعالى عليه وسلم مفرد الإسلام مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره أين خبر المبتدا الإسلام هو أن تشهد جملة أن تشهد خبر المدر الثاني والجملة المدر الثاني وأخبر المدر الأول والجملة مقول القول فقال لا معمل عن الجلال علينا كذلك أن تشهد فشهد سوى أن لا إله إلا الله باب أبي موسى سوى أن تشهد زي الله وأن محمدا فشهد سوى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله من الله مسلم da sai ake wa ba ku da ta sai Allah kuma ka aikai aiki da haka ka tabbatar da cikin ka ka kai ikirari a cikin ka kuma ka aiwatar da haka ka bauta ma kowa sai Allah in ka bauta wa wani Allah ka yi shirka وأن محمد رسول الله كتبت الدعاء محمد ابن عبد الله Allah القرشي رسول الله الله لا يزال ما يسعى يا أيقوني معنى هكا ka شعر ما قوة ما تكمل الله لا تشيوه معنى رسول in ka bar. abin da manzo Allah ya faɗa ka shaurari wani ka bin dalil aka da manzo Allah faɗa ka soke wannan shahada da ka faɗa bin ilmi wa tuqima as-salah wa tuqtiya ma ma'ana iqamatu as-salah iqamatu ash-shay' ka bar shi tsaye daren dakan baya da baya rawa baya ran ka saboda lokacewa yana tsaye daren dakan mana falla ana yin yadda ya kamata kullum akan lokaci ba wa falla mana asaba shay an tsayar da abu ma'ana ya ya ya ya karkace ya baki yana rawa yana tsaye daren takan haka baya fiti ba ma'ana sun zaba farwa sabai shi ma'ana ka samu tsara ka kula da farillai da wajibobi da sunoni da mustahabbai akan lokaci sannan kuma ka ikamu salat ba ta bai cika ba a kanka sai ka kula da iyalanka da Allah yadda yake ka sai da sallah yace wa mu ahlaka bi salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu dan kan kowa ya sunna ka zama sallau sa'an nan gidan ya rasa su ke sallah ba ba su damu ba a yi ranar lafiya bayan da aka kawo sai ka yi ya don wanda yake kai da sallah kai sallah ka kula da sallah yake wa mu ahlaka bil salati wa sabir alai saboda akwai wahala yake ki sabir alai da kuma an kada da kuma shi da da shi sallah in kada a tabbatar da wace kai sallah ko wani ya sallah ko ya ya sallah ko ya ta sallah wasabir alaiha haka za ka yi iman wa da'iman har abada ta tayar ma hankali ne hankali kana kusa ne abin da aka yi aka kana kusa ne ta arziki ya wani Allah ya in gabu da mu baka kuma sai shiga ya dace me za yi da arziki Allah Allah ya hadace arziki ne da kansa a ya hadace arziki ne dan bayan da ke bukata Allah ba ya bukata sai sai wa ikamu wasu kima salata wa tukiyar zakka ta ba da zakka da kuɗi da amfanin gona da fiyaduka da kayan hatsi da dabbobi da kasuwanci duk ka bada zakka da tukiyar ta in shekara ta kewayo misali ya cika wanda ke bukata misali wanda kuma aka ce wa asu haqqahu yau hasadihi yawma hasadihi in lokaci kai ka bayar kuma kana mai jin daɗin ka bayar kai shi ne a sai ta zakata wata su ramadan sai azumi wata ramadan da sharuɗansa da wajibansa da sunnoni da mustahabai da kiyayewa wata hujju baita kai hajji ka nufi sakin ka'aba shine ta hujjul bai in sabila da aka kai na karshe sai aka ce in kana da halin da hari ana zaune lafiya a bar hawa lafiya akwai guzuri azadu wa rahila idan marsabi qala azadu wa rahila akwai guzuri sannan hanya na lafiya jirgin sama na lafiya ma ka dauko kowa jirgi ku ce dan Allah a canza a kauda bubi dukkan mutane ne kan adam ne wai su jirage a kafa jirgi ma ba daukan dan adam dabbobi ake dauka da cikin dabbobi a kawo sabubbi jirage a je lafiya a dawo lafiya lokacin da abin ya faru ta ce Allah ne kaddara amma ai sakaci aka yi garganci a akwai sakaci duk da kuɗi za a amma wani na kata wani na kaza wani na kaza kaza kaza Allah ke sarki ba abin da aka bai ba duk har da kazo da shi magana Allah na da inda zai yi da haka al'amari kai gaskiya abinda aka sani cikin tambaya in ka tambaya ka sani ba bane abinda kuma ka sani ba ka tambaya aka faɗa maka sai ka fito da maka al'amarin mutum amma da take haka al'amari yake ka gaskata ma'ana kana da masani yake to kana da masani ne amfani da baya kuma sai kuma nabi abdi na hudu ko nabi kai kare shiga da sai dai fara take fa a ajibna da hu ya yasalu wa yusabbihu sai kuma abin da ya shiga mun mun kai mamaki ko ya tambaya ko ya yana gaskata ka zo ka tambaya ba ka faɗa maka kuma ka yi eh, haka al'amari a to mai kuma ina ma na wannan tambaya قال سيدي فأخبرني عن الإيمان وأنا وقل لي ولاتي دون المسلمين المنزع التي الإسلام مسلم هو شيء أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت دون يتهود وأنه كل من الأعمال الظاهرة من المسلمين duk inda ka tsaye da zafi da kiyayyar ne ne baka isa ka kusar da sunan musulunci a kai ba shari'a alƙali na musulunci shari'a ita ce za ta kusar da sunan kuka tabbatar ya zaka musulmi ne ba ta da yadda za ka yi sai in ya musulunta wani المعلوم من الدين بالضروره ba kula ka ka ka da ba a'a sai a kai wurin shugaban imamul ne shine zai bincika me ya sa me ya haifar wannan me ya haifar da wannan ya akai har a tabbatar da cewa wani ya yi gaskiya kuma kowa ya san hukuncin zidda, da mai guda bayan da ya ake yi da ya ake har a zartar da hukunci ga ko amma da zarar kun sabani da mutum wani ke wannan kafiri ne a wannan ke kaza kafiri ne a wannan ke kaza kafiri ne wannan duk abin da ake so ka shiga da mutane musulunci ba ka fitar da musulunci musulunci ba abin da ake so waɗanda ba su yi maka shiga da su ba ka zo kana fitar da waɗanda ke ciki ba in an san to kai da kallon aka fitar da mutanen musulunci sai ka fara fitar da waɗanda ke ciki yau ka aka sama fitar da su ai aiki kuma zai baya mai ma mutum ɗari ke cikin musulunci mutum ɗari ba su cikin musulunci aka ce ka zo ka fitar da mutum ɗari ne sai ka zo ka fitar da mutum ɗari zama mutum ɗari biyu ai aiki ya ma yawa kai kan ka zama wannan shine musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shar'ance abinda manzon Allah ya faɗa to sa'an nan sai daga daga nafsin shi fa birni hannun imani Allah su sanar da ni alimni akbirni menene mu imani fala sai mutum Allah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina ai al-imanu huwa an tu'mina billahi kai kamar da gaskiya Allah shi ne ma halitti ya halitta ba ya kida sai kai mutum da abuwa da masa ba za a wata kuwa ba shi ne kamar man sarki da ya samar da duk wani halitta shi halitta kowa ba shi daya an tunana billahi wa malaikatihi ay bi an tunana billahi rabban ta'budu wahdahu lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula ma'ana tuqilu fi al-uluhiyya wa rububiyya wa al-asma'i wa sifat hadha ma'na an tunana billahi wa malaikatihi kabara gaskiya da malaikun Allah akwai wasu halitta da Allah halitta su daga haske su na malaikun ba sa ci ba sa sha tsakanin Allah da bayansa لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله كذلك عدد فانك وما يعلم جنود ربك الا هو اقول السماء على في البيت المعمور tun da aka halittu duniya kullum mala'iku dubu saba'in za su yi tsawafi in sun gama tsawafi sun tafi kenan da zan kawo ba a tashi a kiyama ko dai ko ɗan mala'iku dubu saba'in za su yi biyu ɗan mala'iku dubu saba'in gata ɗan mala'iku dubu saba'in har a da kasa nawa wa malaikati fiyayyen su jibril kamar yadda fiyayyen fiyayyen adawa da musallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kutubihi da littafan Allah da sarki التوراة الإنجيل صهر إبراهيم وموسى زبورة أفضلهم في ينزل الكتاب المجيء القرآن شنو المؤرزة القاعدة كما يدرس الله صلى الله عليه وسلم يلي قدما حتى القرآن الكتاب الله باشي شنو يلي الكتاب الله يتصرف سواء ما تقتل ولا مستني وكتب wa rusulihi da manzanninsa kasancewa a wasu bayi na Allah da ya zabe su ne su ne tsakani da bayi shi yake aikowa su ya da addinin Allah tun daga farkon annabawa da aka manzan da aka aiko har zuwa kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ne yayin baki daya shi ne su gaba baki daya wal yawmil akhir kai imani kuma da ranar lafiya ka tabbatar da cewa wannan duniya da muke ciki duk inda ta kai zaɓi wasu zaɓi wata ranar za a tashe ta ba ita ce ta farko ba ita ce karshe ba ita ce duniya sai aka kai mata duniya ai a duniya al hayati duniya ga jewar rayuwa muku lafiya amma lakira ita ce rayuwar da take ta da goma aka rayuwar duniya ka tabbata da cewa duk inda aka je aka dawo da mai mulki da mai kuɗi da ɗan kasuwa da ɗan siyasa da soja da malamai da wane ne baki ɗan sarara za a zama cikin wannan kasuwa ka yi imani cewa za a waye gari wata rana a ce an koma lakira wannan duniya ba da goma ya bace za a waye gari a koma ga Allah madadin sarki ya tashi kowa baki ɗaya ya ma kowa hisabi dan abin da ka aikata sai an tsayar da kai ina tsari ga kai kaza ka zama gwamnati shekara kaza ka ci sarauta kaza ka yi aiki kudu kaza ka je majalisa kaza ka yi tafiyoci kaza malami ne ka kaza malami ne jami'a kaza malami ne kaza mai kai ma addinin musulunci addinin Allah mai ina kudin wanda ka ba addinin Allah kana majalisa kana kwamishina kana minista kana gwamna kana soja kana siyasa ko ka gabatar da bukatun ka addinin Allah sai ka yi bayani dama dai an jinji da ko a nuna maka cewa mulkin ka ya kare dama dan abu ne Allah ya danta maka shekara 58 ko shekara 30 ko 40 ko shekara kaza kaza kaza kaza mulki ne Allah ya danta maka sai ya karbi abin shi sai ya ambarka ka tabbatar da baki ka cewa kai ba kowa bane yau da ke limanin mulku yau ba ba ba wanda zai sani wa khashi'at al-aswat bil-rahman fala tasma'u laha liman al-mulku al-yawma sai an fada su uku ba wanda ya sai ka da kuya sai lillahi wahid lillahi ay mulk cikakken mulki na Allah ne al-wahid ay kadai al-qahar yuhayya al-bayt al-yawma tujza kullu nafsin bima la zulma yawm za ka yi tani shiga inda a kasar ka kana shugabanci kana manta kana ne iya za ka yi da za ka yi la zulma yau inna allaha sari'ul hisab دولة سيتدور مرانا فأنا كيف واليوم الآخر وتؤمن بالقدر هذا محل الشاهد الذي تبضى صوت هذا الحديث إلى عدم تحل الشيء وتؤمن بالقدر خيره وشره أي إيماني لقدر الله بدل تبكي الفرق والقدر ميدائي كما ردائي الخير ذا وشر ذا الخير بشر ذا الله لكن دمني الله ورد دمني لكي تجد الخير أما إنك بارفع خير لكي تجد الخير لكي شر ولا تجد الخير أما الله ورد تجد الخير وتؤمن بالقدر خيره قال صدقت إيه، في رقم كوكب في الجنة ثم في كتابه قال فأخبرني عن الإحسان متاكي نفر مسلم متاكي نبي إيماني متاكي كنا ne بني عن الإحسان حوشة تاوى ma'ana wannan musulunci da imani Yaya ake bukatar na yi su shi ne ma'ana isfani ba wani abin da ba a kawo kuma sabu a'a su ɗin da aka faɗa Yaya zai yi da su Yaya ake neman na aiwatar da su an ta abu da Allah ka annaka ما معنى عبادة الله؟ ما معنى عبادة الله؟ أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه هذه الأركان الظاهرة والباطنة الإسلام والإيمان كيف يتحقق تتحقق هذه الأمنية؟ يا يا عيسى لمن يوم العبادة؟ أخبرني عن الإنسان كيف تأتي أن تعبد الله ka bautata wa al-ihsan abin da ake cewa ihsan shine an ta'budu Allah ka bautata wa Allah madaukakin sarki ka annaka tarahu kan kan kana gani fa in lam takun tarahu in ba ka gani fa innahu yaraka ayya tafsira gani ka mana duk sa'an da zaka yi imani zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka yi ka kaddara cewa da za a nuna maka Allah yana kallon ka ya zaka yi wannan sallah ya za ka yi wannan sallah sarkin garin bai sa ka aiki sarki yana zaune yana kallon ka za ka yi wannan aiki da sallah ya za a wata da mana a yi kiri lokaci ya wuce kan lokaci yi shi abu guje za a yi annabtai a cika komai da komai daidai wa daidai dan yana kallon to haka ake so za ka yi musulunci da imani ka yi cewa ba Allah yana kallon ka كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن كما رجعنا a تكتبت لتوعي الله لا تنمو ولا ما يعلمه lallai da sai mun mu tabbata da yana ganin mu ba lallai bane to duk sa'an da zaka ibada ka rin ka yi cewa lallai Allah yana kallon ka kake wannan balla da kake kana wasan da kake lallai Allah yana kallon ka kake wannan aiki haji lallai Allah yana kallon ka kake azumi lallai Allah yana kallon ka akan hanya lallai Allah yana kallon ka a nan yana kallon ka a gida yana kallon ka cikin daki duk halin da kake Allah yana ganin ka ya ba ka yi قال فأخبرني عن الساعة ومن إيمان الشر ومن إيمان ستو إنا سن كبار لاباري يتني لا أجتري القيامة فأخبرني عن الساعة كباري لاباري يتني لا أجتري القيامة قالوا لك عن الساعة أيام الساعة قل إنما إنما لا تجيها لوقتها إلا فقلت فمن لا تأتيكم إلا وقتها يسأل لك كأنك حفيظ فأخبرني عن الساعة أنت ذكرت لك ما يقول لك ما يقول لك كذا كذا كذا هذا يقول لك كذا كذا كذا يوم قصيت كذا كذا كذا لا أقول له قصيتي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مين ذاك يسكت لي في المؤية أجل موت السائل ذاك الخيار أي وجه أكد البيادي وجه المياسر مين ذاك يسكت لي في المؤية أجل موت السائل ذاك الخيار أن ما تقل فيك الانتباه تبتلي بعد الأيام وإذا لا تأتيكم إلا ضغطة قال فأخبرني عن أماراتها إن بأتفلي بعد القيامة في أي نتاج القيامة بذلك شمتلا بألام من تاج أن أنصر أصل عن أماراتها ka bani ka sanar da ni ka ilmantar da ni dangane da alamomin tashin alkiyama muqaddimat abubuwan da in aka gansu suna tare da alkiyama an aka gansu an san kiyama ta kusa tashi fara yace an talida amatu rabbaka yace cikin alamomin tashin alkiyama an talida ya ga ta haifi rabbaka uwar ma'ana ba a ji samu kwarai in ka samu ka sami da ita ka haifi ta ita tana mai kwarkwara ta saboda makanta ya wa an jar alama ta farko ta ɗaki yana cikin alamomin tashin alkiyama ko kuma iya yi da hadisan da rahoto ya in yi makaranta sun je kwarin ta je kwarin ta dawo shi ke nan sai da zo ga riga ta sa ba za ta yi wata aiki ba wata ta zama ita shi ke nan ba su wani aiki ba ta zama ka jaraba mu'addar kufata ka ga kuma mutanen da suke tafiya da ba takalmi saboda tsananin bukata da karancin abin almu talakawa ke ba ta komai al'urata waɗanda ta fara su ba da su sa ƙarni karamin wando haka da ƙarni ɗan da haka ba su da wadatu don mutum zai tafiya tsirara mana alama da cewa mutanen da kwaye mutanen da ba su da wadata al'urata al'anata talakawa waɗanda ba su komai ba su dukiya ba su hali ri'a ashani makiyaya aiki ilimi ne duk waɗannan yana nuna cewa al alama ta birnin ko kauyanci قولي لا حكي قبل ما تكتب لي كذا لا يكون القراءة قولي إن قبل أكتب لي كذا تكتب لي كذا كثيرا كما في أبعد إلى أكتب لي كذا العادة ثلاثة واحد ثلاثة واحد ba ba da daɗi a cikin birni ko amma ko za a iya da zan eh. da zan nan ko eh a ba za ka ga waɗanda suke da ba komai bane Allah ya yi su su ne kasa su ne mutane su su ne su ne su ne su ne kaza su ne kaza ya da da a je a gina abuja a je a gina kaduna a fita da shi waje a je a zubar a dawo a kai faransa a kai ingila a kai italiya a kai amurka a kai misra a je duk a jihar sa'annan kuma a dawo a shara a cikin ɗan abin da yake akwai to kuma karfi na hannun ya za a yi ya tsasa wani na da ke shi ne alfahari wanda ya yi ya ce kafa tura ya je a jikinsa sai ga wani sabon jini sai ɗaukar da tsari ya zo kuɗin da ya ɗauka za a yi ku hanya za a yi ku wafiya za a yi ku abinci za a yi asibiti za a yi makarantu za a yi mene da mene shi ko zai zage ba kuma ya ga in addinin yanda yake so zai gina asibiti ɗinsa zai je Kaduna ya gina zai je Abuja ya gina da ya kace wannan duk sai ai an ka gwamnati za a ji kan za a ji daɗi kai kai Allah ya halitta ka daɗi kai kai Allah ya halitta ka daɗi kuma yana jin daɗi ai ma baka san jin daɗi ba jin daɗi ta ya dace Allah ya sa wallahi tallahi in muka yi lafiya ba ba yadda za a yi daɗin rayuwa wa yake saka jin daɗin rayuwa kuma Allah ba ya ba mun gani ko a sai ma baka san menene jin daɗin rayuwa jin daɗin rayuwa shine zaka da haƙƙi ko in imanin ka bai kai naka hakuri da haƙƙi ka ba in ka haddami abin da zaka haddama ko daga ba ba ne ka hanta ba ka je ka aje ka dawo kuma abin da ya kuma za ka sai kuma ka za ka gina Kaduna za ka gina Abuja za ka gina garin kuɗi da kake sai wa'annan sai da ba su yi ba su aiki amma sai da ka yi aiki ba su yi ba mara waɗanda su kuɗin ba dauka an gyara musu kasa ba ba samu su ruwa ba ba gyara musu suna ba ba firamare ba ka ba ni gyara ba su waɗannan mutum a tsakin ya ta sa wani fil duniya ne ba a gyara gyara abin wanda ya zama asalin wanda sai asalin haiwa na asalin yatasawwaluna fil bunyan abin da ke gaban su ne wani irin mota ce ta fi tsada wani gini ne fi tsada yanzu za ka mutum tsaye gina gida ɗan su ɗan da hauka ɗaki hafi ɗaki a girman da hauka an da za ka sace zaron kowa za ka fi ɗaki zaron ɗaki ɗaya za ka kwana a sai ka je ka bude wannan ko zaki a share a rufe ka je ɗaki ɗaya za ka kwana kullum a bude wannan ma'ana ka ta kana kai su an da ɗaki da su ina ma da dukiya ka ce halal ya tafawa nuna filbuniya suna alfahari saboda a lokacin sai abu yana shiga majalisa ya manta al'ummar da yake wakiltar su me suke bukata yana zamowa gwamna ya manta al'ummar da suka zabe shi me suke bukata yana zamowa minista yana shiga ofis ana kawo dukiya karkashin sa ya manta aikin da yake yi shi kenan sai a shiga allahakum takasuru hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ألهاكم التكاثر التكاثر الفخري ni na fi iyawa nawa ya fi kyau ni zan gina wannan duk abin da ka kawo ka gina shekara mai zuwa ya zama tsohon yayi wani ko ya sabo shi ma gina duk abin da zai gina shi ma wata shida ya zama tsohon yayi to yau ce za ku gama da wannan alfahari da tafafu har ku zo ku gina addinin ku gina lafira tafiyar tana karewa a duniya kuna kare gina duniya tafiyar tana kusa zuwa lahira lokacin kuma ke bata lahira to kuma ka wayi gari ranar lahira me yake ke gatar ina gatar ka yaya za ka yi ya tasawaluna fil bunyan qala ثم انطلق da aka gama wannan munazara muhawara tattaunawa bitar ilimi sai kama hanya kuma ya zo mana gaba ɗaya muka gani ko sama ya sauko ko kasa ya kullu ba mu sani ba kuma yana gama kuma gashi ya tafi a wata riwaya ma da aka ce ku ce ya dawo duk muka je muka rasa ina ya kala kun man tsala sa'an nan sai ta umar yace fala bi maliyan sai muka zauna wani lokaci mai tsawo lokaci قال لي sai manzo Allah ya Umar ya kai Umar atajri man sa'il ko ka san wane ne wannan da من yana tambaya ko ka san wane ne wannan da yana tambaya to anan tabbas manzo Allah sallallahu alaihi a farkon al'amari manzo Allah sallallahu alaihi ne in ya sani me yasa bai faɗa musu su sani ba eh? saboda ya gama abin da ya zo yi tabbas manzo Allah ya san kowa ne manzo Allah ya san mala'ika da ya san wahayi ya san mala'ika da zai yace atajri man isra'il ko ka san wane ne wannan da yake yana tambaya qultu inna wa sai nace Allah wa rasuluhu a'lam الله لمن ذكر فيك الخير قال زي ما الله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل إنه إنه اسمها جبريل خبر أتاكم يا زومك يعلمكم دينكم لن يتنبكوا الدين أشياء غير تنبكوا لن يتنبكوا الدين أشياء الدين في المسلم إيماني ihsan duk wata matsala da ta fito karkashin fito sai kace mata tana cikin musulunci duk matsala da ta fito karkashin aqida tana cikin imani duk matsala da ta fito na tashin zuciya tsabtace zuciya harkace zuciya jin aiki tsakani da Allah tashin ibada tana cikin ihsani to shine fantaza al ulama min al ihsan masail fasamuha ملوكا وحقوقا فلتصليه ما تصليه هل هو موافق للسنة أو مخالف إذا كان موافقا للسنة فبها وجهه وإذا كان مخالفا للسنة لا يغرنا الاسم لا نغتر بالاسم لنا إنما نحن نهتم بالحقائق ما حقيقة هذا العمل ظاهرك يزموك من باطنك batininka ya zama kamar zahirinka ina ma'ana ilmu zahir da ilmu batin ai ka jarta batininka ya zamo duk abin da kake tsakani da Allah kake abin da kake zahiri shi kamar yadda abin da kake batin batinin kai tsaftata zahiri kai tsaftata ma'ana duk wata fadi'a da shari'a ta hana ka kore ka kauce masa ƙarya sata hasada munafurci gulma kaza kaza menene da menene kaza baki daya a ga dukkana faman ya ka zuciya ka karamu da su tawazu'anci kyautatawa biyayya ga iyaye girman malamai kaza yin addini duk wata tabi'a da shari'a take umarni a yi ka yi ta kokarin ka fi karfin zuciyar ka sai ka tusa masa wannan abu shi ne malam ilimin zahiri da ba ma'ana zahirinka ka kyautata shi ka kyautata shi ba batininka ka kyautata shi shi ke nan abin da ke ba wani ilimi ne da zai zo da sunan batini yana soke abin da zo cikin ilimin zahiri shine shari'a har abada har ana da kasa tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a je a shiga aljanna ba karshe ibada muke nan tun daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo musulunci ya kawo imani ya kawo ihsani duk abin da za ka yi abin da manzo Allah ya kawo shari'a duk wanda ya abin da ya soke wannan yayi kuskure ko wane ne shi ne koshi musulunci imani ihsani har yace wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin har sai mutuwa ta zo maka da me zaka bauta wa Allah sai sa yake mal ihzan qala an ta'budu Allah ma ina mana ka bauta wa Allah da me zaka bautata wa Allah sai da kin kimfida maka an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat وتصوم رمضان وتهود البيت إن استطعت إليه سبيلا سأل من إيماني يد yi wannan. al zahira wal arkanu batina arkanu duk sun zama goma sha kenan ko goma sha biyu rukunin farko guda biyar ne zahiri ake ganin su sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka faɗa ba ɓoye ba sai ka yi sallah ana gani azumi ana gani zakka sai an gani hajji sai an gani su wannan zahirai ne ake ganin su sai ka yi su baka da hujjar da zaka ce ai ina yin su ne a koyi ba sai an gani ba muna zan da kai shekara kaza ba taba ganin ka masallaci ba ba taba ganin ka kana sallah ba ka ce ai ka tana yi a koyi ba taba ganin ka ba da zakka ba kuma kana da kuɗi a wannan ayyuka ne da suke bayyane ake yin duk wanda ya kawo sunan shi musulmi duk wanda ya ɗauke sunan musulunci a kansa ya yi zalunci rukunai guda biyar kenan to sa'an nan sauran rukunai guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa'annan kuma rukunan kaji ake an tu'mina ai kai kudirce kai imani ka gaskata a cikin zuciyarka billahi da mala'ikun Allah da littafin Allah da manzanninsa da ranar lafira da kaddara wayannan abubuwa ne da suka zangaci zuciyar ɗan adam ba fili suke haka ba sai dai in ka faɗa ba haka ba ne. wancan rukunai guda biyar wannan rukunai guda shida sun zama nawa kenan to sa'an nan aka ce al-ihsan wasu ka ce ihsani rukunansa guda biyu ne wasu ka ce rukunansa guda ɗaya ne aina man sha'ul khilaf qalu al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل هذا ركن واحد أو ركنان بعضهم قالوا ركن واحد وبعضهم قالوا ركنان على القول بأنه ركن واحد صارت الأركان كلها 11 زائد واحد صار كم 12 على القول بأنها ركنان صارت 11 زائد 2 كم 13 هذا هو الدين الإسلامي كله فإنه جبريل أي جبريل أتاكم يزومكم saboda mu yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin duk wani abin da ya saba ma waɗannan abubuwa ba addini ba duk wani abin da ya waɗannan abubuwa ba ba duk wani abin da ya karo da waɗannan abubuwa ba ba kowane ne mun gane ko قوله أول من قال في القدر فمعناه أول من قال بنفي القدر فابتدأ وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق ويقال القدر والقدر بفتح الدال والقدر والقدر وإثانها لغة ثانية مشهورة ثانية وهكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره وقال الشيخ الإمام النووي لا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب وعلم كثني أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب دولة في المتنين إني بايا حلق صابو بني وزيك يجي بكاتر في وزيك مفاتك من الله ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ba za a kafirta waɗanda ke ahalin ahwa'i kamar su waɗannan ma'amadin jihani da waɗannan abin da suka fada bid'a ce amma ya kafirtar da shi bai kafirtar da shi ba sai dai waɗansu malamai suka ce da Abdullahi da Umar ya faɗa cewa na yi rantsuwa cewa da zai ciyar da dukiyarsa duk mai imani da kaddara ba ba za a karba ba to kasancewa ba za a karba ba yana nuna cewa me. eh eh ya ce ba za a karba ba sai ya yi imani da kaddara ba za a karba ba saboda ya kasa tafi ko ko a'a za a nazartar da ba za a ba shi lada ba adabul qabul ya ya tambaye ma'ana yayi ba haka bane ya fi sani hmm? a to in ya saba matsalar imani na aida sauki ba matsalar imani ke matsalar musulunci halatin a'rabu amanna كلكم ولكن قولوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم معنى قد يكون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا بينما عموم الوصول المطلق اليس كذلك او من وجه ذك مؤمن مسلمين شن ذك مسلمين مؤمنين اما اكثر ذك مؤمن مسلمين اما با قوة مؤمنين با سبو دا مرتبة الإيمان ينال ينا sai an samu ikhlasi to abin da muke magana shine musulunci ko imani a musulunci akan magana musulunci ne wa anna man jahada ma yulamu min ad-din min din al-islam da ruwa sai hukuma da rajati wa kufri amma wanda ya musulunta abinda aka sani cikin addinin musulunci da ruwa sai baya bukatar tawili in yayi kusun wannan abin yayi rajati illa an yakuna qariba ahadin بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولا هم من يخفى عليه فيعرف ذلك فإن الفريق ثمرة حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يستمر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها هكذا قال الإمام الشارع هذا هو حديث جبريل طيب نرجع إلى الحديث من ألفه إلى يائه لنستنبط ما يمكن استنباطه من الأحكام وكيف يستنبط الأحكام من متن الحديث أو الآية ذلك أنك أولا تنظر إلى متن الحديث إلى جسم الحديث تبدأ أولا بالأول الأول بالأول فتستنبط الأحكام وكيف يكون ذلك قال بينما نحن جلوس كان أول من قال ابن قدر ابن بطرة مامر الجهل فانتبت ونشي بأي أنت في وقت ما قال كان أول من قال ابن قدر ابن بطرة مامر الجهل يا تبتدت وولنشيني فلقم وندي فلقم قدرية نوع الجن الأمة daga baya sai imamu na ce a kadariya da wancan ma'ana sun kare babu don daga baya kowa ya tabbata da cewa Allah mai cikin sarki shi ya halitta komai kuma ya san kafi ya ya auku har zuwa lokacin da ya auku to sai dai ina suka hadu yace sun hadu da majusawa majusawa sun raba alkhairi suka ce alkhairi wani yayi sharri wane ne to su kuma waɗannan sun ce alkhairi Allah ya halitta shi sharri ba Allah ya halitta shi ba abin da aka fara shi kenan da amma wannan nasi yana nuna cewa farkon wanda ya kawo wannan bid'a shine wa ma'abudul jahannam salafu ana wa humaydu ibn abdurrahman al-himyari hajjain ai in ka ga abin da yafi karfin iliminka abin da baka sani ba ba zama za ka yi kai tawili abin da duk baka sani ba kada ka shiga ko ka kirkiro ka faɗa abin da hana zaman lafiya kenan abin da baka sani shi kake maka ba da ya kawo mas'alar da ta fi karfi sai ka ce ba fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur abin da za a tafi al bayyinat wa zubur sai sa ka tambayi Abdullahi da Umar sai ke musu haddathani abi an kaza an kaza anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana mana sun tambaye shi ya ba su jawabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe alibar ilimi in mutum abin da baka sani ba kada ka faɗa wala takuma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal kullu ulai kana Muhammadu Allah zai tambaye ka ban me ka faɗi kaza alhali ba ka da ilimi akai matsalar kafar ai kaza ai yayi kaza haka ce mutum zai faɗi kalma bai mai da hankali aka gaba ka zabo shiga wuta yasa duk abin da zaka faɗa ka san cewa ilimi kana da ilimi akai ko baka da ilimi in baka ilimi ka sai Allahu alam su wa'annan da suka jinka tambayi Abdullah da Umar me yasa suka hakura cewa su da sani ba kai ba za ka yi hakuri da sani ba komai kake ka sani sa'annan da suka tashi zuwa neman fatawa din sai da suka tashi tun daga masara suka je za su haji ko umra suka je sun su biyu da dutse daya sai ya umra ko haji kuma sun nemi ilimi amma sai kana da gari ka za ka ma irin babu wani guziri da ka tashi za ka yi waje ka zai karatu a'a daga gidan ka za ka ɗauko da karne da kuma da karka ko kuma ne ka muku launa, ka ɗauki karatu kyau ka lissa ba yi zai ka da zauna ba yi zai ka da ilimi ba yi zai ka za ka za ka za wata rana ka zagi malamin naka wata rana wanda ya za abin da ya duba ka duk ka faɗa kana ta lalata maka rayuwa ba ka sani mun gane ko amma sai da kuka tun da ka fara in ya ke fasara kuma ba ta da kaji bane kaji ko kada za ka yi a'a tafiya ce ba mar ba muka ga a'a tafiya ce da ko akan ko akan zaki ko akan bakumi ko akan bido sai an nemi kuzuri za su je neman ilimi suka je suka samu Abdullahi dan Umar a cikin masallaci suna ganin malami sai suka girmama shi wanda ya zo nan wanda ya zo nan suka ce ya aba Abdurrahman mas'ala ɗaya ce su suka mai da su girmama malami shekara nawa ne zuwa da dare ne bayan uba ne bayan kasuwa ne bayan kaza ne ya zauna yana karantar da kai shekara goma ba kaza kaza kaza kaza da ya tarzo da ai malaman nan ai kaza ai malaman nan ai kaza ai kaza ai yanzu ya kamata ai kaza kaza malami hutsa da na gani kamar ya yi hutsa da ja kamar da mati ma'ana kaza kaza ma'ana ta kake ma ya kana auna arziki ya zaka auna arziki ka da arziki wani yanzu ka yi rufin arziki arziki Allah ke bayarwa zai kai karatu zai kai sana'a zai kai kasuwanci za ka samu kuɗi ka samu kuɗi kana iko shi kuɗin ka ba da shekaru a ciki sa da kuɗi da shi kuɗi da malami kana shekaru a ciki dan mai zai kaza dan mai zai kaza dan mai zai kaza ai ba kana da kaza ba ai ba kana da kaza ba ai ba kana da kaza da suka ga shi suka fasta sun ka fara girma shi kunna ya aba abdurrahman ba ka bane ba da ido yake ne ya abu abdurrahman ga abin da ya faru sai ka koro abin da ya faru suna faɗa masa shi a da sun zuciya sai ba babu fitawa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi hmm? fasalnahu amma yaqulu haula'i ba su karara wata magana ba abin da ya dame su suka tambaya ma'ana ba tambaya da su annaki kenan Ko fi kalana abdullahi bin umar ibn al-khattab wai malamin ma da suka samu shi muwaffa da Allah ya abin da farko yana farko da yawa ka da ko da daga Allah da ba haka bane sai kai murna sai ku sai a kai wannan sai ku sai da ba yadda Allah ke duba mana ka shiga cikin barkar Allah ka shiga cikin hurumin Allah kana ma Allah jara ke dakilan masjid mana malami yana zo idan zo na masallaci ni na kira ko sallah yana zo ne yana zuke bin mai fatawa ya fatawa سواء داخل المسجد او خارج المسجد ان ذاك تمريش في بعض المواقف في ذلك راس ما شاء الله تقول الله ايضا تقول له كيف ذاك لو انك تبوك وقول ما الله كان كان تقول يا على تبا يا على تقول يا على تبا يا نفسه انا وصاحبي ايوه فقت يا على تقول وهم كفايه ها أخذ الجنة لازم مكوية أسوأ لازم أبدا في حدث في بوحرة إن إذا في حلتة إذا ما كان هذا بيه كنت في حلتة إذا ما كان هذا بيه يا حلتة كل حلتة ما إنها قبر في حلتة ما إنها قبر يا حلتة إيه يا حلتة نزيد هجة Thank you. menene dalili yake saboda soyayya ba bangare na addini menene dalili eh? wai wannan karatu dalili shine wannan karatu ba karatu ne mai dalili bane to ai muka zauna da haka har a waye gani ba wanda zai rinjaye wani soyayya ma ai bangare na addini ai wancan ba karatu ne na addini ba ai ba kaza to ba ina ina ina da ni eh? kunya كل الحياء من الدين وانا يا سبب كلك يا سبب الحياء من الدين ايه لا سبب تأينا سكتها بالضبط اه طبو دمين ايه هو بيها لك بدم وقت لا تقربوا الزنا للتفاصل هي انك ارتعى تتقرب الى الزنا

shine suka ce shine yake wai sai a tattara kan mata da yara da babba ana hada saboda soyayya suna da juna abin da abin da ya kawo cikin to a lokacin kasashen turawa kasashen turawa ba su nan wata shakaran ba su fara da duniya ba za a yi ba sai aka fito da aka hana kasashen turawa suna sai an yi yau da yin su gobe kuna tafiya addini na da baya suka zo suka ga sai su kirkiro wannan abin su zo har aka samu kira na akwai ranar ibi na soyayya ana yin sai ba sai ma da kuma wata ne zuwa da ana ولا سائل ولا سائل يا ابو نايل يجيبوا اين الحبل سوق سوق وهي فكرة أنها تتفق أنا فوق الدفع أنا الدفع القائم الحي بقى وانت تيجي ولا تيجي ولا هو أخوة لا يتيجي سبب Allah wanda kusan ya kifa wanda cikin halittar dan adam namiji da mace a samu yayi kana son kana son ba shi ne za ku yi aure ba ba yana son kana son ba shi ne zai yi aure ai ba ba shi ne duk aka buga mun kun dubu ko kun na kun sallaki ba ne sanadiyar ne so ko kiyayya to ake wannan so ko soyayya ai Allah ne hake cikin fitrar dan adam har da dabbobi ba su soyayya ne na ne da yi ba ba yana yi duk dabba ba ke daya wannan fitira ce saboda ya to me addinin musulunci yake fara da soyayya suke wannan fitira da Allah ya kinsa cikin dan adam ba kana shi ba wannan su da Allah ya tabbata maka a cikin fitar ka da bakin da za a yi karbu da shi ka sarrafa shi wurin son Allah da manzonsa da addinin musulunci da ilimi da ibada da karatu ka shagalar da kanka da wannan su har ka zo ka kai inda za ka samu dama kai aure ba ka da kaso ta ba a'a aka ce kaso ta amma ta hanyar shari'a wanda duk aka ɗaura musu aure aka ce haramun ne ka kaje ka kalo da jin haramun ne ka ji magana ka ji magana da jin haramun ne ka taba jikinta haramun ne ka ba ba amma ana ba da sadaki ana ɗaura aure wannan duk da aka haramta ma kuma duk sun zama ne an fara to sai ka shari'a musulunci ya zo ya tsara so ɗin ko ya yaya za a yi kada a yi a cikin kazanta kada a yi a cikin rashin kunya kada a yi a cikin iskanci kada a yi a cikin kaza sai al'umma ta wayar zama dabba zama dabba ba mutunci ba kunya ba wani abin da ke da zaka sai da aka ce ka so shi daga dama amma sai an daura muku aure ana kana ana daura muku aure ta zo mata ka duk san da kake da shi ka kwarara a kanta ka so ta fiye ka so ta fiye daga dama ka kalle ta fiye daga dama ka taba ta fiye daga dama ka kalle duk kai maka duk ado yanda daga dama amma da shar'i sai an daura dan kasan wannan shine makari na barna tun daga zamanin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya tsara mata masu masu da matasa wannan na kan wannan na kowa ne ya kai inda yana bukata ya kai addinin kai hana gaira hutsa da wani ana bata ana bata masu suna duk sa na tsara kan mata da matasa aka ce ai wannan addini ya hana kujar huriya ya hana kujar dadi za su zo wannan addini ko gudun su za su ku shi ba masu karna duk ɗauko na farda ya shi a ke haɗa maganin a jama'a ka tsawar da kuma ke gudana kana shiga aiko yana addini aiko yana yana addini aiko yana kaza kaza kaza shi eh, eh to sai sai eh to sai barna addini ya yi wannan sai aka ce sun ya za a kira da da ya su ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka fito sai da kiti maza ba ya tafi za a kira wani ba za ka iya ba an hankali shi ne tare da kai saboda me saboda wannan san shi zai sa ka gama ta tana son ta ka je ka aure ta kafin ka aure ta kana bukatar zai tana bukatar gurin zama ka aure tana bukatar abinci to shi ka je ka nuna kamar ba kira ka je ka nuna wanda kira ka je ka nuna dukanci kira ka je ka nuna kaza kira ka je ka nuna tsinki kira ka je ka nuna kaza kaza me ya haifar da wannan ta a kana son kawo sai ka aje ta da yunwa ina eh, eh, na kuma zai amfani sai ka lalace wannan abin da Allah ya halitta a cikin sai ta da kai za ka je ka kasuwanci za ka je kai sana'a za ka je kai kaza dan ka samu dukiya dan ka samu kuɗi ka zo wasu kake kuɗin nan ka sai masa abin da kake so ita ma tana jira masa yadda ya kawo abinci duk abin da za ka yi gani to wa'annan shine yake harraka rayuwa wannan yana kasuwanci wannan yana aiki wannan yana kaza saboda rayuwarsa ya kuma ta tafi sai ba ba da za a baka da wannan to amma yaya za a yi a tsara maka wannan kasu sai malamai suka ce ko dai ka zama kana da iko yin aure bi ka aure da suka ce su ka kwarara masa to dubu da dubu sai a hana ta ba ka da hali yin aure yanzu ya za ka yi da wannan halitta da Allah ya baka kana jin wahala kana jin zafin shi a cikin ka aka ce ka sarrafa shi kana da Allah kana da kana da ilimi kana da addini kana da shari'ar Allah shari'a ta kai wannan da suke hamasa ai gizo ai shari'a ke tana sarrafa kana ba san ka hakuri a hankali a hankali wajen ba yana na wanda yana na lokacin da bai kai ba sarrafa shi zuwa ka halaka كيف أن الله الله كله ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له إجابة عبادة son Allah da son ilimi son karatu son bincike ana nan ana nan ba za ka karatu ke kana nan ka ga sun ka ka kayan aiki ka zo ka kama aiki farko albashi ka kama shi ke da zai karatu ba ba ka da ko wani wata ka goma sha biyu ka tara guda goma sha biyu ko shi ke nan sai ka dai ka aure ka wannan son Allah har ka korara shi duk akan ta ba alheri bane gare ka alheri ne kai ma alheri bane gare ka alheri ne shi sai gaskiya wannan kira da Allah halitta a cikin ka ka sarrafa shi lokacin da ba ka da daman au ka sarrafa shi halal har Allah ya yi baka dama ka sarrafa shi halal ka sarrafa rayuwa ka halal lokacin da baka cikin aure lokacin da ka samu ka sarrafa halal ko mai ka zama halal ka je ka da Allah cikin halal sai ya yi maka amma da za ka maka falanta idi za ka je ka yi duk mutum da gani kana so a hada yan mata da yan matasa a makaranta ko firamare ko rubuci ko wurin abin nan ko ko jami'a ai jami'a akwai yanki duk wacce ga ruwan da gani kana so ki tushi duk wacce gani kana so ka cikin dabbaci duk da sun aiki da gani kana so ta ta kuma Eh? ba daɗi ko to haka kuma ne ba shi da daɗi to sai ku yaya za a yi a tarbiyyatar da matasa wannan fikira da Allah ya halicce su da shi suna jin zafi ya za a yi sarrafa shi kai ba ka nuna musu yadda za ka yi ba za ku yi ba ka ce kar su yadda suke so za ka ci nasara ma nan tsanin ayatin kaunin suka ma da gari kar kai kaza kar kai kaza kuma abu ne Allah halitta ga cikin jami'i yake kaza yi kaza yi kaza ka kula da kaza ka damu da kaza kai kaza kaza kaza lokaci lokaci za ka zama da za kenan lokacin da kai kai ka samu hali shi da mutum daga dama ka shiga cikin alheri haka hadda Allah ya dauke sarki ka samu fata ka samu zuri a cikin fata ka samu kaza saboda wannan addini ne lo yana kare dangantaka yana kare nasaba yana kare nasaba cikin dangantaka yana kare hankali da zuciya da jini da mutunci shine kulliyatul hamd ya bai da mutunci da makarantu kwalejin ilimi jami'o'i a kumbozu ne ko a fcg ne ko a ina ne mai mata ga sunan makarantu ne makarantu ne da turai ko boko ne suna da yanci firamare ne ake yi ake kuma zama da sami bila a ala da kenta ina ka tsira ku ta zama kana zuwa college kana zuwa yin zafi za ni lafi tare za ta lafi wata ba sai kana zuwa zafi zafi ta yi zafi zafi ta zafi zafi ta zafi zafi zafi ta zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi kowa zafi zafi kowa

shi ma wanda ke ya halatta ka ga san halatta ba duk ke wanda shi yana yi mai idan yana yin zuwa ne gidan sanan zai aure ɗauko da ba shi ya me yasa nan shi ma ba shi da kyau amma yaya aka eh duk gwamnati da sun sani wata na jihar wata na jihar ke yau jikin da jihar ina daga wannan don gwamnati ba ta da dama yaya za a yi wannan gaskiyar magana ba lallai da kasa abu haramun ne kana sa ta mutane kana surutu kana shi ne kai kokari kar ku yi da suji ya za mu yi kuma abin kila kana shi ya za ya za mu yi sai ka ce mai a gyara ya hanyar gyara a ba gwamnati shawara ta yaya gwamnati ne da ka gani al'amuran da ke kanta ɗin a kirga lafiya ka kana ne mata gyara ma lafiya ilimin ka ci da sha hanya komai yana ya za a yi اللهم اجعل وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من ولا يضل عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن بعدك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بامثالنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم فجرت الأرض جلالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب القدر لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المردود وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أرهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا